Mercredi 21 août, euh, 2024. Chères auditrices, auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Le Niger sur Kalangou. Moi, c'est Ali Moukele Houssen alias Seno et ce matin, je suis accompagné de Fanta Chamsou. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien Seno et toi, comment tu vas Ça va bien, Alhamdulillah. Et on fait aussi un coucou à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Adama Dawaki à l'édition et Amina Hassan à la technique. Alors Seno, quel est le programme du jour Bien Fanta, comme d'habitude, nous allons débuter avec avec euh, le flash d'information. Il y aura ensuite euh, la rubrique hebdomadaire sur la santé, une passeport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie écho des régions, nous irons, euh, nous allons faire un tour à Maradi pour parler de l'importance de la communication entre les parents et leurs enfants. Et toujours dans cette émission, vous écouterez un entretien avec Haja Aïcha Anessa, la présidente des cultivateurs du Damagaram. Voilà, comme annoncé, euh, chers auditeurs, nous allons débuter avec le flash d'informations présenté par euh, Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour fidèles auditeurs. Alors pour le flash d'aujourd'hui, des travaux ont été entrepris au niveau de la route à Sorail, près de Niamey où la voie a été interrompue depuis le week-end. Les techniciens de la route des ponts et chaussées sont à pied d'œuvre euh, depuis lundi pour rétablir la circulation sur la route endommagée. Hier, selon le chef chantier terrassement de la SOGEA Satom, l'entreprise chargée des travaux, le trafic pourrait reprendre dans la soirée. Au Niger, euh, plus de 4 millions de personnes sont affectées par l'insécurité et les effets du changement climatique pour lesquels la communauté humanitaire s'organise à travers un plan d'appel euh, humanitaire et de réponse aux besoins qui ont été identifiés. Dans le plan de réponse humanitaire 2024, il est prévu de mobiliser 662 euh, millions de dollars, soit 330 euh, milliards de francs CFA pour répondre aux besoins des populations affectées, selon Dr Modibo Keita, chef de bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad-Niger. Selon euh, euh, l'objectif est de pouvoir mobiliser 50% des fonds nécessaires à ces besoins de ces 4 millions de personnes, a précisé le chef de bureau de OCHA Niger. Enfin, hier euh, mardi, s'est tenue à Niamey une réunion ministérielle d'échange avec une délégation malienne sur la démobilisation et la déradicalisation et la réintégration des DDR des ex-combattants des groupes armés non étatiques. L'objectif principal est de discuter de la prise en charge et la réintégration des anciens terroristes en vue de faire régner la paix de l'espace AES. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci Rukaya et passe une bonne journée. Chers auditeurs, comme annoncé, l'entretien du jour, ça sera avec Hajia toujours Johannes, la présidente hein, des cultivateurs du Damagara. Oui, Fanta, mais avant de lui donner la parole, nous allons écouter la première musique de notre playlist du jour. Il s'agit euh, du titre euh, Niger euh, de, du feu Hamsou Garba. feu Hamsou Garba a commencé sa carrière musicale en explorant les motifs et les rythmes de la musique traditionnelle de sa région. Et oui, euh, le fait Hamsou Garba est reconnu pour sa voix puissante et émotive qui capture l'essence de la culture nigérienne. chers auditeurs, Babou Kamer Niger, c'était un titre de feu Hamsou Garba que vous venez d'écouter, l'une des cantatrices les plus patriotiques qu'a connu ce pays. nous passons à présent à l'entretien du jour. Oui, Fanta, dans notre euh, partie euh, entretien du jour, d'aujourd'hui, nous donnons la parole à Hajia Aishatou Johannes qui est la présidente des cultivateurs du Damagaram. Elle exploite actuellement environ 60 hectares et appelle aux femmes à s'adonner à l'agriculture. Elle raconte aussi euh, dans cette partie l'origine de son attachement à cette activité. Elle est au micro de notre correspondant des Ender, Mustapha Mamansani. tarihin shiga noma na ubana ne matuƙin mota ne yana zuwa arewan nan to daga nan sai ma sai gona to da akwai wana mariganya alhaji bashir to da shi baban sai ba shi aron gonar shi guda to sai ya kasa to shi baban sai ya waiwayo ni sai ya ce to ashe take ka ni ce kai baba ni wannan gaskiya ba na yi shi ba sai wani lokaci kawai cikin barci na tashi kawai sai tun da sahi kamar dai abin ya shiga kaina ce baba ka toshe ni to kawai gona ina so amma sai in ka sai da taka muka yi ciniki a nan ma <laughs> sai da na fito to daga shi ne da shiga aikin gona ta a yanzu haka wajen gona goma sha biyu zuwa sha uku ma a da dai ina yin wajen eka ɗari amma a yanzu eka sattin ce nake eh saboda aiki kuma ga girma yana kama yau ana ga matasa kamar suna gudun ƙauye su dawo mara su da zamna dindindin kamar za a iya sun yi wauta a sun yi wauta tunda a yanzu kuma abin da ya ƙara burge ni yanzu matasa na cikin gari su ne suke hutasa su yi gona kuma su rika aikinta suna tsuwa suna zawa to kenan na ƙauyen nan sun yi asara tunda yanzu 'yan maraye su suke zuwa ƙauyen suna sayan gonakan kuma suna aiki shi kuma nan kuskure ne ga namun mutanenmu na ƙauye sai da gonan nan kuma ran tana kamawa saboda ran ta gado ce e ƙarama ce kamar ni yanzu wajen mutum gona wajen mutum arba'in na saya to ƙanana ƙanana ne na maida ta babba to yanzu inda suna da wannan wannan karamar daya su iya cancanta ta su iya gyara ta su sa taki wallahi wannan yar karamar he ta sayo musu babba hannun da muka ana ita akwai mata da dama masu harkar noma a yanzu ban san su ba kuma akwai su a ni dai ban san su ba a nan dai da magaram inda kamar sun huto na gan su na san manoma ne wannan sun ci da mata suna gaya mana kuma yanzu gashi an samu mace wadda ita ce ma sarkin noman gabaki da ya aka yi buku ba mata yin wanku karin gwiwa ba su masu shiga to ai ko ina yi kaina da kawata ina musu ina so mata su shiga ni ma yadda na shiga ina son wasu ma su shiga hmm. kamar akwai wani abu da kuke a matsayin ku na sarkin noman da magaran kuma mace yadda har matan su ma za su gani su shiga su eh, kwaɗe su shiga eh tun da suna ga aikin da nake kuma da su muke hmm. ni aikin na hadda mata nake kenan suna ga aiki na kuma ba aikin da zan yi inda wadda aikin mace za ta yi ne ba sa mata ba kowanne sai na sa mata kuma suna ga yadda nake kuma ina ba su karfin goya kuma kowa da ya kamar gyaran da nake na noma na gonakai su ma suna kwatamtawa su yi to dan dai ga na ga yamna take yar karama ce eh amma dai suna dan samu su ma aje yanzu shekara karata ta sattin da biyar ma za ci. kuna son yin ritaya nan kusa fuskar noma aini in gaya maka sai in dai na san na kasa babu abin da zan yi ni ko ban son zama guri daya ko ba komi na je gona na zamna sai in na kasa <laughs> na kasa fita daga gida amma ko da sanda nake durƙusa nake wannan in dai na san na je gona a zan je wannan he mutuwa <laughs> a matsayin ku na mace da akwai wahala akwai wahala ma tunda zuwa da zawa ma ai aiki ce tunda ni da sahi daga na tashi kaman kai da za ka buruwanka haka nake ma na tashi na yi sallah ta na ya karya kurum sai gurin aiki to banna komawa kuma sai an sabka kamar hajiya kuna kashe kimanin kamar nawa a kowace shekara bisa kan noma ai banna ma lissafi in na ce lissafa ba na yi ba ni hoton da aka fara har yanzu ban tsaya ba in ka ga na tsaya kamar yau juma'a haka in huta kuma kullum mutane ne ake biya to yanzu da yake aikin ya rage kuma yanzu haka akalla an samu mutum takwas tara har goma ma eh wata kuma mutum biyar ne ma to wai dan dai su samu abinci kuma ana aikin kama ga can miliyon tufa <laughs> ka. <laughs> da yanzu mota ta ma in sa mai in tafi can ai kuɗi ce a da ne mutanen da suna da amana suna da alkawari amma na yanzu ba wadda ka ɗora sai ranka ya ɓaci in dai baka zuwa in dai baka zuwa kago gabanka a yi to kana da matsala noma yana iya hudda mutum daga talauci a kwarai ko in dai gonakai suna da ƙarfi ko walla ko gona ɗaya ce in dai tana da ƙarfi tana da adino da gyara da taki a sai kai ka ci da kanka sosai mako Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre avec la deuxième partie euh, de cet entretien avec Hajia Aishatou, prenons une autre pause en musique avec le son Noma Dadi Gareshi, une vieille chanson qui date de l'époque de la Samaria et qui fait l'éloge de l'agriculture. chers auditeurs, retour au studio après cette pause musicale pour écouter la suite de l'entretien du jour qui justement parle du même sujet, l'agriculture. Bien évidemment, Fanta, la campagne agricole de cette année est très humide, euh, ce qui nécessite l'amendement des champs selon Hajia Aishatou Joannes, la présidente euh, des cultivateurs de Zander. Selon elle, le Niger dispose des potentialités susceptibles de couvrir le besoin alimentaire du pays si l'État appuie les paysans. Elle est toujours au micro de Mustapha Maman Sani. damana bana alhamdulillah ga wadda kan shi suke da ƙarfi suke da taki eh, amma in ba haka nan ba ruwa ana ruwa to amma in gona kai ba su da ƙarfi ko ko ba su da taki duk ruwan da za a yi ba a samun kayan kirki gona sai da gyara kuma gona he da taki wajen mu dai muna yi da takin galgajiya kuma in ta ɗarme sosai kamar yanzu ruwa ya yi ruwa wani gurin sai ka ga sai an gama da takin zamanin noma mutane suna da gonakai to kuma su basu da ƙarfin sa taki barantana gyara amma inda za a samu gwamnati ta taimaka ma manoma da taki da kuma tarikita wadda sai an tada in aka tada a sa taki to wala za mu iya hudda kamu sosai ma da gudu in dai an kai haka ko ana samun ruwa irin wannan sosai wala har sai mun kai muna sai dama kasashen waje yanzu akwai masu manyan gonakai kamar ku a nan yankin jihar da magana eh to sai dai an diba Eh, ban na cewa babu gwamnati tana fafutuka ta yi yaki da yunwa a Nijar kamar noman Nijar zai iya hudda kasar daga yunwa in dai da gyara da taki da wannan tantanta ta da gonaka a sa taki tuni da gudu na ce maka har kasashen waje sai mun saida tunda muna da gonakai isassu gaskiya yanzu a takaice yin noma hajiya sai da kuɗi kenan ko a sai da kuɗi kuma sai da tallafin gwamnati sai da kuɗi da tallahin gwamnati yau akwai wani sabon shiri a yanzu da gwamnati take yi na gyara tabakuna ana yin gandari gandari don saboda ayi yi noman rani ya kuwa ganin kamar wannan musa'a ta gwamnati za ta iya eh, kawo gudunmuwa a bisa kan harkar eh, yaki da yunwa eh gandar gandar nan gaskiya in ana yin shi noman rani a ah, zai kama sosai ma ku ba da wasa ba gwamnati in ta yi wannan ma ita ma ya yi ku a wajen ku kuna noman shinkafa a'a ba mu noman shinkafa sai hatsi dawa wake gujiya riɗi duka wannan muna yi amma wajen mu ba mu na shinkafa to yanzu kamar wasu irin manyan matsaloli ne ake cin karo da su a harkar noma rashin gyaran gona rashin tada ta rashin taki kawai shi eh har manyan ma in baka gyara su baka tada su ai matsala ce yanzu akwai gona ta daya wadda ban tara ta ba ta da taki wallah an ka ganta ya ka kai hilin balo dan bara ita ma hallo gona ce wannan da keltiya uku da kel na same su na hatsi sai dai kuma wake na dan samu kenan bata da gyara aikin da ya min yawa ita ban yi ta ba yanzu kamar ya kuke ganin canjin yanayi da ake kuka da shi da sakan harkar noma yana da illa saboda yanzu in gonakai akwari suke kadi ba ka ga bana an akwari suke ruwa duk ya cinye to mi ka tagaza mi zaka in ruwa ya yi ruwa ne yanzu kamar yadda na gaya maka ai taken gargajiya nake sawa to akwai in ruwa ya yi ruwa tun da banyan gona kai ne wasan wani sai ka ga ruwa ya kama shi takin bai ishe shi ba kenan sai an gama da takin zamani canza yanayin noman da muke na gargajiya koma na zamani kamar yana iya waya eh, ci gaban noma kamar yanzu ana iya ba a ci a bai ya ana yi mashinshinan nan da tarikta da wannan duka na wannan sosai shine zai ƙara bunƙasa abin noma a yi su da rangwami, kuma a samu masu hannu da shuni in suka samu wadda da yake da adalci wadda in a gurin shi take sai ka ba manoma haya a kuɗin da bai kai ya kawo wadda dai za su iya to wannan ana iya amma ba mutum duka zai sai injina na noma to amma in aka yi haka nan sai kaga an taimaka su sai an taimaka ma manoma to hajiya kuna da wani guri a matsayin ku na sarkin noma da magaram don ci gaban noma da magaram to aini aikin nan da nake shi kenan ai bunƙasa da wasu siga yadda nake su ma su yi koyi kenan su yi kenan ya yasa har yanzu nake kwawa kan gona gwamnati ta yi kokarin wadda waɗannan matasa su taso su ma da aikin noma shi kuma da tallahi in ba tallahi ba inda za a Voilà, chers auditeurs, c'était l'entretien du jour, un entretien accordé par Haja Aïchatou Johannes, la présidente des agriculteurs des Ender. Elle était au micro de Mustapha Momansani. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et maintenant, place à la rubrique hebdomadaire de ce mercredi et nous allons parler du changement climatique et ses impacts au Niger, surtout dans ce contexte actuel d'inondation. Et oui, Fanta, pour plus de détails, écoutons Adamou Oumarou, président du conseil d'administration de JVE au micro de notre correspondant Abdelaziz Hassoumi. Le changement climatique, c'est le dérèglement aujourd'hui que nous constatons, que ce soit de la température, c'est aussi le changement de temps, de la température et de la météorologie. Est-ce que euh, ce phénomène touche aussi le Niger Ce phénomène touche le Niger parce que non seulement il suffit de regarder la forte pluviométrie de ces derniers jours, il suffit de regarder la température qu'il fait malgré qu'il y a la pluie même certains mondes. Il suffit de regarder euh, parfois quand on dit que c'est la période chasse, vous regardez le temps qu'il fait, ou c'est la période chaude, vous regardez, vous comparez, vous allez vous dire attendez, on est dans quelle heures de saison. Ça c'est des, aspects. Il faut voir d'abord aussi aujourd'hui euh, la question de la terre qui ne produisait plus comme on, le souhaitait. Il faut voir euh, les cours d'eau, c'est des impacts que nous vivons Malheureusement, donc le Niger vit aussi les impacts du changement climatique, même si nous sommes moins émetteurs en matière de, de gaz à effet de serre. Alors, comment lutter efficacement contre le dérèglement climatique il faut des, mesures d'adaptation et aussi des mesures d'atténuation, comme on l'a dit. Dans un premier temps, les mesures d'atténuation, comme on l'a dit, c'est des mesures qu'on arrive d'abord à faire pour pouvoir surgir sur euh, les causes du changement climatique. Maintenant, la phase d'adaptation, c'est de faire des actions permettant à nos communautés qui subissent plus les impacts du changement climatique à mieux s'adapter, à mieux pratiquer leur agriculture, leur élevage, leur mode de commerce, etc. Alors comment rendre cette adaptation possible C'est possible parce qu'il suffit juste que nous puissions, dans un premier temps, en tant qu'État, respecter d'abord nos engagements au niveau international qu'on a mis dans les contributions déterminées au niveau national, dans nos différents plans nationaux d'adaptation, tels que le plan national d'adaptation du secteur eau, secteur électricité, secteur agriculture, etc., qu'on arrive quand même à mettre en œuvre. Deuxième des choses, il faut qu'on arrive aussi aussi euh, à mettre en place des moyens permettant à nos communautés, surtout rurales, de pouvoir mieux s'adapter sur les questions agricoles, donc agriculture avec grand A. Donc je parle de l'élevage, la pêche, les produits halieutiques et tout. Voilà, chers auditeurs, c'était là euh, Adamou Oumarou, président du conseil d'administration de JVE, qui est Jeune Volontaire Unie pour l'Environnement. Alors, Fanta, on poursuit avec de la musique. Cette fois-ci, tu nous proposes quel titre déjà Cette fois-ci, c'est nous, allons écouter Bakandemia de Kelle C'est parti. ga tsara ga wata gara na ga wurga dan sake na maso karo ga originaire de Maradi, Kele est un artiste nigérien reconnu notamment pour sa contribution à la musique traditionnelle et moderne de son pays. Ses œuvres s'inspirent souvent des cultures locales et il aborde différentes thématiques à travers ses chansons. Son style unique et sa perspective artistique continuent d'inspirer de nombreux jeunes artistes. Il est considéré comme une figure importante de la scène musicale au Niger. Maradi après cette pause musicale pour passer à présent à l'écho des régions. Et ce mercredi 21 août 2024, nous allons parler de l'importance de la communication entre les parents et leurs enfants. En effet, euh, la communication parent-enfant est un pilier fondamental du développement Fanta, un développement sain et équilibré des enfants. Elle favorise, elle favorise des relations solides et un environnement propice à leur épanouissement. Écoutons ce reportage de Saadatou Ibrahim. hanyoyi da dama dai na iyaye a nan maraɗi ke amfani da su wajen yin fira ko tattaunawa da 'ya'yansu matsayinsa na uba malam yakuba tawayi ya bayyana mana yadda yake samu kofar tattaunawa da nasa 'ya'ya to dubarun da dai muke amfani da su in an zo ne haka ana zamne ana hira ko kallon tele ko wani abu in kallon tele ne kaga da kaga wani abu ya sai ka tambayi su to abu kaza ya ne kaga in abu abu bane mara kyau daga nan za ka ja hankalin su to kun ga kaza kaza kaza kaga in ya shahi kama abu na shaye shaye ne ko kuna harkar rashin ladabi kaga haka ne za ka yi sai ka musu moral ka ja hankalin su to sai dai kuma tattaunawa da 'ya'ya ba tsaya kawai ba akan hira da su sauraron su da kunnen basira a lokacin lokacin da suke bayani abu ne mai mahimmanci da ke karfafa gwiwar yaro wajen amma yadda abin da ke ransa wanda kuma a ce wannan na maryama wata uwa hanya ce mafi sauƙi ta sana ainihin abin da ke zuciyar yaro. In yana maka hira, in ya ɗauko hira, di yadda take shurararta, in ka katse shi, kenan baka jin sauran abu ka kudda mai komi a ran shi ka sa shi ya koma wata kala amma in ka shurare shi in ma wata matsala gare shi zai gaya maka kenan in uwar ta yi tunani rannan da ya zo yana miki magana ya fara gaya miki kace kai da Allah ni rihe mini bakin ka wallahi bai ida miki hira gare ta ya gaya ma makwabciyar ku ko abokin shi ma sai ga abokin shi ya yi importance wurin ki tunda ke biki shurare shi yaro dai kan samu kansa a cikin natsuwa da kuma walwala saboda lokaci ne da ya fi dacewa da shi wajen bayyana abin da ke ransa da kuma gurin da yake da shi a rayuwa wanda kuma yaro ke buƙatar samun goyon baya a kai da kuma ƙarfafa masa gwiwa kamar dai yadda 'yan mata Sa'ida Audu Salisu ke samu a wajen iyayenta. Wani lokacin da na kawo musu wata magana dai daban suna aji hankalin su sauraro ni nake abin da zan cewa ne dai iyaye su dinga ba ya lokacin su tunda kamar menene shi abin yana tasa ne tun daga tashin yaro kuma ko baka sake ma yaro da kuna zauna kuna hira ba shi ke sanya duk lokacin da yake da wata matsala idan zai tunkare ka sai je yana jin tsoron haka nan ko bayan rawar da take takawa wajen tarbiyyar 'ya'ya a cewa abu da dan malam masanin ilimin zamantakewa tattaunawa tsakanin iyaye da 'ya'yansu na ƙara kusanci da kuma danko na ƙauna tsakanin su tattaunawa tsakanin uba da ɗa ko ɗiya da uwa yana taka rawa muhimman ma bisa ga tarbiyyar yaro don saboda lokacin da uba zai tattauna da ɗan shi ya ba shi dama da gane menene al'umma take ciki menene uwayen shi ke so menene yaron ya jahilta menene yaron yake ciki kuma ya sa yaron ya ƙara son kusantar da uwayen shi ko uwa mace ce ko uwa namiji. A ta taka cewa amfanin tattaunawa tsakanin iyaye da yaran su na da yawa sosai sosai dai kuma akwai iyaye da yanzu haka ba sa baiwa 'ya'yansu dama ko kuma lokaci na tattaunawa da su wanda kuma hakan wani kalubale ne gare su. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, on poursuit cette fois-ci avec la passeport euh, qui nous sera présentée par notre chroniqueur du jour. Il s'agit de Salamatu Kadri. Bonjour Salamatu. Bonjour nous. bonjour Fanta. Bonjour Salamatu. Alors euh, Salamatu, on ouvre cette page euh, sportive avec la formation des arbitres dames, n'est-ce pas Eh oui c'est nous afin de renforcer le football nigérien avec des cadres compétents dans la gestion et le suivi de ces compétitions, la Fédération nigérienne de football a lancé le lundi 19 août au siège de l'Association régionale de Niamey, une session de formation destinée à une vingtaine d'arbitres d'âme. Ce projet qui s'étendra sur 3 à 4 ans permettra aux participantes d'être suivies et encadrées pour atteindre un haut niveau. La formation est assurée par deux instructrices hein, assurée par deux instructrices de la CAF et de la FIFA, la béninoise Nada Rosaline Tampa et la tunisienne Marwan Hanashi voilà, et euh, à tous. le tournoi des grandes vacances féminines du quartier Harobanda a bien débuté aussi, n'est-ce pas Oui, en effet, Fanta, le TGV a été lancé ce lundi avec la première édition de la compétition féminine de football sur le terrain de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce tournoi regroupe sept équipes de moins de 20 ans et à chaque séance, les organisateurs en profitent pour sensibiliser les jeunes joueuses. Rabo Mato Hapsatou, entraîneur, nous en dit plus. On a eu euh, vraiment à collaborer avec euh, le TGV, le Harobanda, avec le comité, pour pouvoir initier un TGV aussi féminin. C'est pourquoi on a vraiment ciblé les jeunes filles de moins de 20 ans pour pouvoir commencer, voir. C'est une première édition. C'est vraiment une première même au Niger, TGV féminin. On est là pour vraiment essayer de voir comment ça va donner. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a fait le match d'ouverture et qui a opposé à WAF, à deux centres de Harobanda aussi qui ont commencé. On a quatre équipes qui ont cette catégorie. C'est un tournoi où toutes les équipes vont se rencontrer. Et ce TGV-là, sa particularité vraiment pour les filles, on a un peu fait le mélange sport et cycle menstruel. Vous n'êtes pas sans savoir que eh, la jeune fille joue au football et il y a ces règles qui sont là. Des fois, ça l'empêche de jouer. C'est pour dire que vraiment, ça n'empêche pas aux jeunes filles de jouer. C'est dans ce sens que eh, à chaque match, qu'on va essayer de sensibiliser les, les filles sur cet aspect-là. Nous, on a voulu vraiment toucher toutes les sociétés, l'inclusion surtout. Les personnes handicapées aussi font du sport. Hein. Il faut vraiment aussi les soutenir. C'est dans ce sens qu'on a vraiment voulu toucher tout le monde. Voilà, Salamante, on reste toujours dans ce cadre du TGV, mais cette fois-ci avec le lancement samedi dernier à Baleara des activités entrant dans le cadre du tournoi des grandes vacances. Et oui, c'est nous, initié par le conseil communal et départemental de la jeunesse. Au total, huit équipes sont engagées dans le tournoi écoutons les explications de Ali Amadou, directeur département, du département de la jeunesse et des sports de Balayara au micro de Hassan Moumouni. Il y a huit équipes qui sont engagées à travers ce, tournoi, à savoir Zagagada FC, La Relève FC, Académie FC, CFMAM FC, AS Balayara, AS les étudiants, AS Tabla et AS FDS. Je vais vous donner les prix qui seront remis. Donc à travers huit matchs chaque jour et chaque match, il y aura l'homme du match qui va avoir un maillot. Le meilleur gardien aura un maillot. Le meilleur buteur aura un maillot. Donc concernant le troisième prix, le troisième deuxième prix est composé d'une enveloppe de 20 000 et d'un ballon. Le deuxième prix est composé d'un ballon, d'une enveloppe de 30 000. Le premier prix est composé d'un ballon, d'une enveloppe de 50 000 francs, plus la coupe. Sur ce, je vous remercie. C'était Hassan Moumouni, directeur départemental de la jeunesse et des sports de Balayara. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour la page sport de ce matin. Merci. Merci, Merci euh, Salam Bye bye. À la prochaine. Bye bye. Donc après cette page sport, chers auditeurs, nous allons enchaîner avec le portrait du jour qui nous présente Boubacar Ayuba, un jeune homme en situation de handicap natif de Belayara, région de Tilaberi. Après avoir terminé ses études primaires et secondaires, il a fréquenté euh, le centre de formation des métiers des filingués qu'il a dû abandonner à raison de contraintes financières. Louis Fanta, passionné par la couture, il a ouvert son propre atelier il y a deux ans. À travers euh, son parcours, il appelle les personnes en situation de handicap à ne pas euh, se résigner à la mendicité. Le portrait est réalisé par Zenabou Abdou, rendu au studio par Moussa Hassan. te madde de ne a gondoni nga nay koy te école technique nga mo ay te BEP me cho an kan Sénégal école technique kay ni to. nangu yan kan formation o deux ans meno il faut que troisième année nim bana to ay dai shin da moye kan ga bana ai mo ne to son ai ga kai ai ga kan bogoi di ai go ga tano te albor wani da wai bor ki fallan dai ne go goida wani ne te lape da laji ka haraka dai kadai sura ga dorandi de manonin tel tayongo don don tela go nan ken dondon gati neo balayara malam bashir e tajo din gerga tayar fo go kan sigine dulla tayar ado no ayen do no tayongo hin nigti go kan ni wani To lalle ai gwanda goifo IT ecole Technique Centre de Formation Technique ingati CFPT de Filange. Gidin ka dai na no nodin electricity na ite. Goyo din gambo ai gidi di kai na bore yan kan gai bai igai ke IMT sai installation ya. guno gai sai. Albotta kin da wai warfo. Ingai no gai sai kan gogo dandan ta yan aido. Sawo ce yan fono ni te futta je de le bantai sai kan yan gogo risin da gonya fukulu. du foti ta gay ke yan kay gite ingite iri mutunu tunu irmu dondon goy wala irmu dondon commerce fo kirga do dogaran dirbo azke yan kuna misa ba mu to imine un kuna windira ne to giri waran kame aman kamata imine ni wani here inge no gogin sharjo san ba dai ni sino ni kai ne gono ko kar ni woni mi hinne bon inge mo imin kai ne kulanda didin sin da sana e kulu kan ni te ni ka gite zaman kasha wando wadi mu amante dai no chawga asingite dai no gomnati mir kul sambu ma din gogo goy fo wote ni bumbo ningin kele kendika gi dondonande goyodin ni di umfanin dinin ya di no inge mo idugoi ki ta isi ga dogara gane da gwamnati ya no ke wo inga mo iri kote andi kapai kan aigati ti wallahi irmi shigoro irmi ne a irwo lewantai no san gamat kan bumbo iguguna ne a boro a no asin gata hai kun kuna hai kul kan nin te ni ya borarin kan go di gonda ba ni kware wallahi ni gi han kan go si ba mila hala ga hingan pe aseno igogir wala kan ci bumbo ba funara ni gi di hun kuna dinne ni gi te a ah, nin kan kanti gurum walnin kanti dana walnin man manti adam wono irko man na te wodi yan ga cabe kan irin gisi ba ir sai a a to kan irgo ya da irin mutum gi himma dan ga cabe bore sai kan irgun bo irgi hinga goy fote kan ga kan da ci gaba al'umma ga za kan kuna din wani goy borfo ka ga don don ingi kire kano ni di ana fandinin igo ginguna mo no lebantano me inga ne hun kuna ni bumbo bore go ga na fandi dai na fandi go ni fo yancin non dun ni goyora go kai go te alhamdulillah go gudu na fobo bo ai go warai go rai go ga irko rai ga gisne a ai go ke hinai ga haddai igir ga gisne iru wani andi ka bai to kuli mir ga gisne da ginayen ya no imir can diga manan di inga in bai ifo gitir masala amma igo inga si ba baraka yan wodi me wodin kulse go ya bebe isi gir manan di isi ga bai matono iru wani ba funa agote da matono bo ga te ni si baraka. amma kun go gir manan di inga go gir masala Voilà, c'était là le portrait de Boubacar Ayouba. Chers auditeurs, bouclons notre playlist avec le titre Mais Keita. Voilà. Is going to ke, wai ya mai yaka kwana ne na na raba mota idi yara raidi suka ce ya garin gada mata akwai ƙananan yara garin gada koko shimfiɗa tabarma sannan ga ruwa mai sanyi kuma ga fura mai daɗi kun ga tuwo da na mai eh, shanu. Madariyar rabi. Idi mai turu ba bako bane lalata Voilà, chers auditeurs, c'était Maïta Keta de Idi Nadado. Aujourd'hui, euh, la chronique Loti nous parle des femmes qui ont des réactions violentes quand leurs maris veulent convoler en seconde noce. Et oui, certaines vont jusqu'à porter atteinte à la vie d'une personne. Eh bien, la loi est là pour servir. C'est ce qui ressort euh, des échanges entre Salamotou Kadri et Samira Rouafi. a Lotzi. Lotzi. Así vamos, a agigar windo wora da irko ba a siwa da ai ai sai ga gade gowote jirin marjikin dagogwar carbande a ga gake sai larabsan ga gagai garne wai ma tagan kani gorgasin ai goma mani sai za a yi windi zora ai mil ba ni fono go salan kan bagasi sigo bon ai na man dai na ngai manu kadi hankan no gote hey kadi ai sai kuttu ginsin a walla sigite wai kai min ha tali gai gano ai ga ni bai a ni walla si meri to ya dinga ai zenu no wala a a go gisin wallahi ni man zenu wai fo sen go dai ga hayan ngai wotai si hmm. ai ai sina ha yamo yamo ai go gai gorai te ai kwar bor manai sai kanga ga bungam ko san bukka ga da kai ga ga tai wacce ha zamso a tai noru sai wala go mota bereira ga windi windai ne ya norote dirgan jiro wo kulu go kin inda tai kyar ban dugu dugu to ne wo son na ganin ga tai se hadda ai go ba funaira hijawo asate a'a mari ni lakal kanandi mantan dunya tun yan ngono bo koy nan dunya man ban mantin gana sinti na siban ni gamo mantin hinni se ni sintin gite waice ya dinga ni min lakal kanandi ni im ga idan da wani ni kwa lakal kanase ni zan kai mbose bo se im dug zada gune ni wo albegi no ni him gimbonte albegi ni noti wanda bego ya dinga ni him gimbonte lakal koni ni kunyi mu dugin berandi wankan go ka ga da kingamu ingu mo min berandi ifo hadde hija wasanno amon faida ha aigihin ga ba'awi subhanallah mari ne yadi ne ha masalan ya ce ne dinyan kan irwa alsilama yanno da yadin no irko kodar ni se hay no sa gange har sa ka safun sa ka yadin gani himga yaddan da wadi masko ga masal foyen tunan dikkan din bon sefa gune ni wasan ni bobo no ni gaba gune ayi ma wi ayi mu bar gai bon wi ayi mu dima ifo na kwagi hijai te da wadin banda yan, nik ba ni min kunyi wi hijai maga wallahi ma hagoi dimbo marin bai hankan ga fattin mai wura hankan ni goci wo wallahi ha manta har hannanu ni su bai hankan ga hinga doni nin da juzu kwara bare ga marafa zuzu kwara zuzu kwara me ni jar la bokiti tira manne kala bokul kan na bofowi igi hin kwanda kasu ingin bo kala mu bu ago kasa dinga ya dinga ma hagoi dimbo ni mo de da ma ni goye katai ga kwai ni ga tonton aisi o oh me hankan ni te bofo se ingi dai ni ga yegi te ni se mi ni mugun gidi ni zan kai hawo kan ranig na imne ugune ya yazan kaidin kan inyani bi igin binni kalima bu ni hari lala giti nigin te ala miziyan ni woni sino go kaso dim ne nigin bi dim man buno ya nigo kaso babu babubi te ala miziyan wallahi ma bai hankan nigici <laughs> ai wai sun da ba me sanni ai kan go wai burai kan dinne yakin no gate ni kwara ya dinno burasini mai wa kakau imini gote se wacce hawino me <laughs> ai sin da ba me sannai celera haba mari masine yade maguna har hannai kan goni me manta har lalihin no go wai kite yan rami mula sabu gidi kan maze kai ni ni go kan dinse a ganga goye fai ni gudu ga fulan zam ni yegin lakalo yetini izai ga koi ni goy fono a din da mai wani kwar bor fai rim ye ga dai fai gina no ro son yi ga fai gano no jerano haba mari ni bo wadin da ti higa albarka meni mo to din ni hinni ni go te son waran te bokin karim ga ya kulfe mata ta gogin ga goy ya dinga no go duka ni him ga fai me sabai ga haru wat kanga kani ga din nigin ma haikar rayi go so ir koy beri mari musidin yankan se ndiye go hinna nan go hin kuno gaise nan fo Merci aux Desk Femmes du studio Kalangu pour cette sensibilisation tout en humour. Le mot de la semaine est inondation. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Comme euh, vous l'avez annoncé, c'est la culture linguistique. Il irangan ke yaran kun kol gogol lakkal danga de se irgara fondo ko a un peu de temps, il se a un peu de temps, il jino no un peu de temps, se y a un peu de temps. manti borai si bayno me fongen diyan no kan borai ga te cerse hun kalma do kan bo ir su ban ir masalangaran se yim ga gati harin wayan asibe kurse tugurera alwato karer go kan gati kai diya alwato no kan rabbe na haro aga kan cefoyin aga kan ga daru tan kan de hani zo ir su ban ir masalangaran se harin ware kan yanga te zama har yanno kan kai diya fice bano igana harin ware da mantikala tera kan ga nan batam kan go bore go ga bafu na ara hari ke ga amci ai sino amci banguno wal go beri haro ma nwa ka bore nan bafu ne nan godi kunu kubai a sai ni gine harin nan gonwa ba mu ta bore bafu ne nan go no a gingitiya kalino a gingitiya farino nan gude kan isibai da hari haro mu furara kalam kiga te bangu nongo da kai sibe da bangu silman kai na igin gine gorowo agogo manu ama daru za daru mu akwai bata mayar kan isa baida har yin wadadin mu igonda sande yankan go ibanda har yankan kakken dingi kan ga lahaniyante zama har yin wadadin a gini ga tonan kan bari bafu na nan gai fuwai am jere zeri wala ma hasaro kai na kai ne ba manufu zeri kalam to fu jere ziri yenga ce fu yen am ci fu no wundo kura wal kwara me ame agatus tusu yadin ga akande bore ga sande beriyen no sande beriyen ka ga kenni fanne kura fanni jina de giti na rumado hare kambo miskara ir me chino bon in jella kun ga bai il ni jella bo go zama ne me kwara bore wo fonde me ame kan furi fata kwarora harodin ani dumbu mm -hmm. kokari yango gite yi wuce ciki hanse amma harin warodin a wani sanda sintira nuwa wadin ban mo da no kan ku a october ba fune fonde ga mm. ware kai yayi kan da fun nongu moro igi chada jine kai fun da nongu moro igi chada bore sin gice cer zur matka himanda ni naru koi magan no gwete no ni ko nje samu no koy ni ko nje lokacho to fonde sin kan ga kafu lokoli koy vakas lokole go manu asidu giyefu yadin mhm. ga mm -hmm. Mhm. Mhm. Merci beaucoup à euh, Moussa Hassan pour ces explications. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa, Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous euh, d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana Isiya Biya Maradi mai da suna Isiya Haris insha Allah to studio Karangu shirin shi yana ƙayatar da mu domin muna bibiyar shi ala da halin kowane marice muke bibiyar shi kamar da aka fara gabatar da shi karfe 5 din nan zuwa wasu 'yan kai to muna bibiyar studio Kalangu kuma shiri ne wanda shina ƙayatar da 'yan ƙasa kuma muna amfanuwa da shi muna jin daɗin shi domin akwai waye ma al'umma kai cikin shirin studio Kalangu da kuma muna dai fa'idantuwa da shi wannan shiri da aka yi na studio Kalangu da haka muna ƙara ba da ƙarfin gwiwa a ci gaba da ƙirƙire-ƙirƙire na wayar da kan 'yan ƙasa da kuma abin da zai ƙara kawo mana ci gabanmu da kwanciyar hankalinmu da abin da ya kama da wannan duk wani ƙirƙire-ƙirƙire wanda zai kawo mana ci gabanmu cikin wannan ƙasa to a yi kokari a ƙirƙiro shi a sanya shi cikin wannan studio kalangu wanda shahi sha'ani abu ne wanda duk ƙasa tana sauraron wannan studio kalangu kuma muna ƙaruwa da shi insha Allah akwai wanda za mu gaggaida kamar daidai ji Haruna Mamman Bako na Radio Niya FM dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa garisa da kuma daiji gaba ɗaya na studio kalangu ba rika sunansa ba su ma muna ba da gaisuwar mu sosai zuwa irin jan namijin da suka yi na kayatar da 'yan ƙasa dangane da wannan shiri na studio kalangu sai kuma shi kan kan shi mai wannan iliman usman musa arzika sai kuma mai martaba muhammad salihu basarakin mu na birnin kwane da kewaye dubin gaisuwa da fatan alheri a kansa da firefe da nayar da su kwamsar duk group de fatiri kimu na yankin kasar kwanni da kewaye gaba ɗaya domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su da limamman mu kuma ba za mu taɓa manta da su ba su ma suna takarwa gani a cikin wannan ƙasa tamu da sauran malumman mu masu sai wannan ƙasa ta addu'a muna gaggaida su muna musu fata na alheri insha Allah da dai ƴan ƙasa gaba ɗaya insha Allah wallahi alhamdulillah rediyo muna sauraron shi kwarai shina ƙara mu muna sauraron shi wallahi mun ƙaru da shi kwarai rediyo ce na mu saurara da marece Voilà, chers auditeurs, euh, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Nous vous avons adoré, euh, nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec euh, un autre duo au micro, c'était Ali Moukela et Fanta Chamsou. À la technique, c'était Amina Hassan et Adama qui, à l'édition. Passez une excellente journée.